Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis biyu ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da taron faɗakar da jama'a a jihar Borno don ƙauracewar gingimu da suka auku a zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu daban-daban da ya gabata. A ƙasar Kamaru kuma shugaban ƙasar paul biya ya ɗau matakin raba gardama tsakanin alhazan bana da ministan cikin gida na ƙasar kan kuɗin aikin hajji kama kowace ranar alhamis za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na sulamun barma sai kuma sharhin jaridin Ghana. Amma kafin nan gasar fila Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya laraba shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana baiwa kiran wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai. a daidai lokacin da kasar rashi ta shiga wata na hudu na kai hare-hare sai dai jami'an fadar white house sun ce ukraine ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin ƙasar rasha ba wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru waɗanda suka haɗa da makaman himas tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren rasha in ji a cikin wata sanarwa a jiya laraba za mu ci gaba da jagorantar duniya wajen ba da taimakon tarihi don tallafawa yakin neman 'yanci na ukraine jami'an gwamnati sun ce wannan sabon kunshin makaman ya dace da bukatar rikicin da ake ciki a yanzu wanda ke faruwa a gabashin ukraine yayin da yakin ke ci gaba da sauyawa 'yan ukraine sun zo mana da abubuwan da suka fi dacewa mukaddashin sakataren tsaro na amurka kan kudiri colin hall ya faɗa jiya laraba muna yin namu binciken kullum muna auna abubuwan da abin da 'yan Ukraine suke bukata da sa idan da muke yi a fagen fama. Amma har ma da abubuwan kamar tasirin da yakin ke da shi ga sojojinmu, musamman ma lokacin da muke ɗaukar makamai daga cikin namu tarin. Amurka ta kaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba da fatan kulla alaka ta kudda kudda tattalin arziki da yankin tsibirin da ƙasar China ta yi kirarin mallakar ta ne. yayin da ta dusashe karfin tattalin arzikinta a yankin. Jama'a gwamnatin Biden sun ce yarjejeniyar da Amurka da Taiwan za ta yi za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsafta. Kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayyar fasaha da zuba jari. Da take sanar da yarjejeniyar, sakatare harkokin kasuwanci Gina Raimondo ta ce dangantaka tattalin arziki tsakanin Amurka da Taiwan na da muhimmanci musamman saboda Taiwan ita ce kan gaba wajen samar da na'urori masu inganci da ake bukata a cikin jerin kayayyakin fasahar zamani. Manyan jami'an gwamnatin kasar sun ce za a magance yadda ake tafiyar da harkokin fitar da fasahohi masu muhimmanci a cikin tattaunawa tsakanin Amurka da Taiwan. Raimondo ta shaida wa manema labarai cewa Taiwan babbar abokiyar hulɗa ce a gare mu musamman ma dangane da samar da kayayyakin haɗa na'urori na fasaha. Muna fatan ci gaba da zurfafa alaƙa tattalin arzikinmu da Taiwan kuma muna tattaunawa sosai da Taiwan ɗin. Yarjejeniya tsakanin Amurka da Taiwan na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ƙasar Joe Biden ya sanar da sabuwar jirgin haɗin gwiwa ta fannin tattalin arziki da wasu ƙasashe goma sha biyu na Asiya da tekun Pacific a ziyarar da ya kai Koriya ta kudu da Japan. Iran ta yi gargaɗi jiya laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba da hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka bayan da hukumar ta bayar da rahoton gano makaman nukiliya a wuraren da ba a bayyana ba a jamhuriyar ta musulunci. Iran da hukumar majalisar ɗinkin duniya sun amince a watan Maris kan hanyar da za a bi don warware matsalar makaman nukiliya da aka gano a Marivan da Baramin da Turkuzabad wuraren da Iran ba ta bayyana ba a matsayin wuraren yin ayyukan nukiliya. sai dai a wani rahoto da ta fitar ranar litinin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce har yanzu tana da tambayoyin da ba a samu ansarsu ba duk da ƙoƙarin da aka daɗe ana yi na ganin iran ta bayyana kasancewar makamashin nukiliya a wuraren hukumar ta iaea e ta gudanar da wani taro a ranar litinin wanda birtaniya da faransa da jamus da amurka suka shirya wani daftarin kuduri na yin kira ga iran da ta ba da haɗin kai kan batun wuraren da ba a bayyana ba a ce wata majiyar diflomasiyya ta turai kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko Kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya a Najeriya da haɗin gwiwa wata cibiyar ƙasar Birtaniya British Council sun shirya wani taron faɗakar da jama'a don kaucewa rigingimu da suka auku a zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu daban-daban da ya gabata. Wakilin Haruna Daudabi na ɗauke da ƙarin bayani. ga gamayyar kungiyar ta ta kaɗu matuƙa dangane da irin tashin tashina da ya faru a lokacin zaben fidda gwani da jam'iyyu suka gudana a 'yan kwanakin nan don haka ta ga ya kamata da kirawo taron masu ruwa da tsaki da suka hada da malaman jami'a da kungiyoyi masu zaman kansu da hukumar wayar da kawunan jama'a na ƙasa da 'yan jaridu da dai sauransu an dai gudanar da zaben fidda gwani a matakai daban-daban hada da na matakin shugaban ƙasa da wasu jam'iyyar suka riga da suka kammala har izuwa na majalisar dattawa sai dai an samu ɗimbin ƙorafe-ƙorafe akan zaɓuɓɓuka zaɓuɓɓukan musamman ma daga cikin jam'iyya mai mulki da kuma jam'iyyun adawa waɗannan zaɓuɓɓuka dai da ya gudana su sun sai fom ɗin takarar shugaban ƙasa da idan sun rasa matakin shugaban ƙasan suna iya dawowa kujerarsu na majalisar wakilai kamar da yake faruwa a wasu jihohi a yanzu su kuma gwamnoni ne haka zalika wasu daga cikinsu da ke neman kujerar gwamnonin jihohinsu sun sai fom ɗin majalisar dattawa da zaran an rasa na matakin gwamnan suna iya dawa suka haftukan neman kujerar majalisar wanda ake gani kuma hakan tamkar wata dabara ne na 'yan siyasa ambasado ahmed shehu shine shugaban wannan kungiya na jakadun wani zaman lafiya a kasa. eh mun zauna mun gani kama a jihar borno jihar da allah ya jarrabe mu da shekara wajen goma sha uku ba mu samu zaman lafiya ba sannan muka fara samu mun ga kuma zaɓe ya zo abubuwan da ba mu san shi ba ya fara kunnowa kamar zaka ga matasa sun je suna saran junansu 'yan siyasa suna gaya junansu bakake maganganu shine muka ce ba za mu zauna mu gani ba wannan abin ya labaci because mu a hausa suka ce jiki magayi mu mun san menene matsalar rashin zaman lafiyar nan shine muka kira masu ruwa da tsaki domin mu tattauna mu ga cewa ya za mu fito ma wannan abun domin ga cewa an samu zaman lafiya an samu an yi zaben da yake zuwa din a cikin lafiya mun samu shugabanni na gari wanda za su mana jagora shi ma alhaji shatima jafar imam shine daraktan hukumar wayar da kamuna jama'a jihar borno to mu dai ba za mu ce wani abu ba illa dai mu ga mutane cewa yin zabe daban kuma in a zo a shiga wani halin da ba kyau kuma shi ma wani abu ne daban zabe ba abu ne wanda za a yi fada ba abu ne na ra'ayi idan ka ga an cuce ka ko kuma ka ga abun bai yi maka ba akwai tsarin da aka yi wanda za ka ji ko kotu ko za wanda za ka ji ko wurin hukuma wanda za ka yi magana amma mutane su dauki ah, wato doka a hannu cewa su za su yi kaza su za su yi kaza musamman mu matasan mu wanda ake amfani da su kullum muna magana kar fa su zama yan bangan siyasa shi ma professor Khalifa Dikwa ya jawo hankulan masu zaɓuɓɓuka da cewa su guji bangar siyasa to taron ya ya wadatar domin yanzu ne ya kamata a ce kungiyoyi masu zaman kansu wanda ba ruwansu da gefe ɗaya da sauransu a su ne ma tushen demokrafiya hada da harkar 'yan jarida su ne ma ainihin abin da aka cewar somi ba zai zama fankan fankan kilishin ba na a somi din abin da zai sa democracy ta yi dadi wato shine harkar jarida da kuma kungiyoyi masu zaman kansu to muna ba da ajanda muna setting ajanda domin tangal-tangal da muka fara gani maganganu da masu tayar da rigima da sauransu idan za a yi wajerar da su a tabbatar cewa ba dole ba su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari. Ana dai ci gaba da karɓar korafe-korafe a matakin jam'iyyu daban-daban musamman ma kan yadda a gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyu daban-daban a ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai gasar fili dauke da kashe na biyu na labaran duniya jiya laraba ne gwamnatin pakistan ta aiki da wata tawaga ma membobi hamsin na dattawan kabilu zuwa birnin kabul domin tattaunawa kan tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar taliban ta pakistan da ta kare a wannan makon in ji jami'an biyu tattauna da aka yi a tsakanin ɓangarorin biyu da ta kai ga tsagaita buɗe wuta a baya ƙungiyar taliban ce ta shiga tsakani a afghanistan Ƙungiyar Taliban ta Pakistan wacce aka fi sani da Tariq el Taliban Pakistan ko kuma TTP Ƙungiya ce ta daban, amma tana da alaƙa da ƙungiyar Taliban ta Afghanistan, waɗanda suka karɓi ikon ƙasarsa a watan Agustan da ya gabata, yayin da sojojin Amurka da na NATO ke matakin ƙarshe na janye wasu daga Afghanistan. Ƙungiyar TTP da ta ɗauki alhakin kai hare-hare da dama a Pakistan cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata, kuma ta daɗe tana fafutukar ganin an tsaro da dokokin musulunci a ƙasar, da sakin mambobinsu da ke hannun gwamnati da kuma rage yawan sojojin Pakistan a yankunan tsaffin kabilun kasar. Wannan ci gaban ya zo ne bayan da sabuwar ya tsagaita buɗe wuta ta ƙare ranar Litinin. Irin wannan sulhu tsakanin TPP da Pakistan wanda ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi a watan Nuwamba da ya gabata ta ɗauki wata guda. Sai dai kuma babu ɗaya daga cikin tsagaita wutar da ta share fagen cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin. mataimakin shugaban ƙasa kamala harris ta sanar da shirin fadar white house kan aiwatar da samar da tsaron ruwa na duniya da nuna alaƙa kai tsaye tsakanin ƙarancin ruwa da tsaron ƙasa da kuma ɗaukaka tsaron ruwa ya zama muhimman manufofin ƙasashen waje a karan farko kamar yadda kusa rabin al'ummar duniya da alama za su iya gwagwarmaya don samun biyan bukatunsu na ruwa nan da shekarar 2030 karancin abinci da matsalolin tattalin arziki da lafiyar jama'a na iya haifar da rashin tsaro da ƙaura mai yawa kuma zai iya tasiri sosai kan muradun amurka a duniya harris ta lura lokacin ƙaddamar da taron rashin tsaro kuma ya sa mu ta yi ƙasa a gwiwa in ji ta taƙaddama tsakanin ƙasashe ko al'ummomi kan ƙarancin albarkatun ruwa na iya haifar da rikice-rikice na makamai bisa hasashen da ake ganin zai iya faruwa. shugaban amurka joe biden ya gana da manyan masana'antar sarrafa kayan abinci na jarirai a jiya laraba ya kuma ba da shawarar cewa ya kamata darajarsu ta bunƙasa yayin da gwamnatinsa ke ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje don taimaka wajen rage matsalar ƙarancin abinci a faɗin ƙasar. Muna buƙatar ƙarin sabbin masu shigowa a cikin kasuwar abincin jarirai, in ji Biden, yayin wani taro ta yanar gizo tare da shugabannin kamfanonin By Heart da Bus Australia da Racket Brixter Group da kamfanin Perego da kuma Nestle Gaba. Yawancin masu yadda kayayyakin a faɗin duniya suna neman izinin Amurka don jigilar muhimman samfuran abincin jarirai yayin da gwamnatin Biden ke haɓaka da abin da ta yi wa lakabi da Operation Fly Formula don taimaka cike ɗakunan ajiya da kuma da hankalin iyaye da ke fama da takaici. gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Kamaru, shugaban ƙasa Paul Biya ya ɗau matakin raba gardama tsakanin alhazan bana da ministan cikin gida na ƙasar, inda ministan ya ƙara kuɗin aikin hajji zuwa sama da miliyan uku na kuɗin saifa. Ga ƙarin bayani daga bakin wakilin Muhammad Bashir Ladan. Shugaban ƙasa Fulbiya ya bai wa alhazai biliyan ɗaya na kuɗin sifa a matsayin tallafawa bayan jayayya da ta bayyana tsakanin ƙungiyoyin musulmai da ministan cikin gida dangane da ƙara kuɗin zuwa aikin haji da aka yi. Don haka ƙungiyar haɗin kai ta Islamic Vocation na Kamaru ta gode wa shugaban ƙasa bisa sauraronsa da kulawar da ya yi da kuma irin wannan gagarumin jagoranci ga musulmin kamaru. har ila yau shugaban ƙasa ya saurari koke-koken musulmi in ji wannan ƙungiya dangane da kammala aikin hajji a makka ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar al'ummar musulmi gabaki ɗaya wanda a cewar sanarwar manema labarai na ministan cikin gida a ranar 30 ga watan mayu da ya gabata dole ne su biya sama da miliyan uku don tafiya aikin haji a yanzu sun biya miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in da biyu kamar yadda aka saba ƙarin da aka yi sama da miliyan ɗaya ya janyo rashin fahimta da gundurar al'ummar musulman ƙasan inda suka nemi goyon bayan shugaban kasa don rarrabewa tsakaninsu da minista a Tanganji. Faisal Munir, janar kungiyar asubi ya ce. Musulman ƙasar Kamaru sun yi farin ciki da gaske da wannan tallafawa na shugaban ƙasa Fulbiya. inda ya umarci ministan kuɗi da ya bai wa hukumar kula da aikin haji biliyan ɗaya domin ɗaukar nauyin masu zuwa aikin hajin bana wannan alama ce ta neman zaman lafiya a ƙasar gabaki ɗaya domin kiyaye matsaloli kan wannan kyauta ta shugaban ƙasa faisal munir ya yi kira ga hukumar alhazai ta ƙasa da ta yi rabo bisa adalci duba da yadda irin wannan guzuri kan jawo zargi Nous disposition Muna kira ga hukumar alhazai da ta yi la'akari kan wannan kokari da shugaban ƙasa ya yi. Muna kuma shirye da kawo namu gudunmawa ga ministan cikin gida a matsayinsa na shugaban wannan hukumar kadan ya buƙaci shawarwarinmu baya da haka muna kira da a sake fasilin hukumar aikin haji ta ƙasa domin kiyaye gaba. autorisé par l'état du Cameroun. Wannan ba shi ne karo na farko da ake samun matsala tsakanin alhazai da hukumar aikin haji a ƙasar Kamaru ba, amma ana fatar zai zamo karo na ƙarshe saboda neman zaman lafiya a wannan ƙasar. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga yawundi a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Laden, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. To a wannan mako shirin zai mai da hankali ne akan harkokin naƙasassun Abuja inda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta tantauna da Ibrahim Sagir ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu bukata ta musamman bugo da ƙari sarkin 'yan kasuwa na ƙasassun birnin tarayyar Najeriya. A kashin farko na wannan hira, bakon shirin ya fara ne da yin bayani a kan tsarin zamantakewar na ƙasassun Abuja a ƙungiyance. Eh, da farko dai suna na Ibrahim Sagir, kuma ni ɗan asalin jihar Kano ne, kofan na isa a lokacin makera. sannan kuma amma kana zaune a nan ne eh ni ina zaune a nan garin ne abuja karmajeji unguwar guragu wanda inda nake zaune nan ne tara tarin nakasassu na abuja gaba daya inda su suka fi yawa tunda sarki guda na nakasassun abujan gaba daya a nan yake wanda yake tare da dukka yawanci nau'o'in masu nakasa a wannan guri karmajiji kenan wannan gurin nan da muke zaune akwai kusan mutum ɗari biyar wanda suke na kasar suri kuma suna zaune a wannan karmajiji din dukan guragu ne eh akwai guragu akwai makafi akwai dai nau'in sauran na kasa sabida al'umma ta taru da yawa ya zama kamar hedikwata ne na nakasassu sabida shi sarkin guragu alhaji Sulaiman muhammad katsina shi sarki ne na nakasassu na abuja baki daya ba wai na wani bangare ba so saboda haka ya tara mutane nau'i nau'i daban-daban a gurin masu nakasa kana da mukami ne kai eh ni ina da mukami me mukamin ka da farko dai ni ciyaman ne na 'yan kasuwar abuja gaba daya abin da ya sa kuma na samu wannan matsayi ne karkashin jagorancin shi alayhi suleiman muhammed katsina wato sarkin guragu na abuja gaba daya wai da aka naɗa ka shugaban 'yan kasuwa guragu zaɓe kuka yi? eh zaɓe ne muka yi domin akwai ubangida na alhaji lawan hi'i wanda tun farko da aka yi zaɓe ni ne sakatarensa so kuma daga baya aka zo aka bani aka yi tsari aka tashi a shi da sarkin guragu aka bani riƙon ƙwarya daga aka bada rikon kwariya kuma daga baya majority na mutane aka zo aka tabbatar da ni akan wannan matsayi so da hakan haka muka gina gaba mu. shekara nawa kuke yi a karagar mulkin ku to ni dai ba zan manta ba farkon hawa na ranar da buhari ya hau da sati biyu kai ma yanzu ka shekara bakwai kenan ni ma na shekara bakwai saboda ba ko kuma da wa'adi a'a muna da wa'adi saboda na gaya miki na yi zama na rikon kwarya kuma daga baya wajen shekara biyu kenan sabida matsalolin da aka samu na demolition din da aka yi mana shi ne ya sa wa'adin na ya ƙara saboda ƙoƙarin da nake yi so shi ya sa wa'adin na ya ƙara gaba fiye da yadda yake a baya so ba mu san gobe yadda Allah zai ba sabida muna da yawa kuma su mulki na jama'a ne idan gobe suka ce ga wani to sai a san ya za yi kuma mu tare mu bara ma baya Allah ya saka mana albarka a ƙungiyar ku akwai mata kai kai kai kai mata kai muna da mata muna da maza akwai makafi akwai kurami duka muna nan kuma duka 'yan kasuwa ne saboda a yadda muke zaune rajista muke yi a ƙungiyarmu sai ka cika ka'idoji za ka kasance memba na ƙungiyar ba wai duka guragun garin ba ne kowa yake ciki a'a muna da membobi kuma membobin da muke da shi lallai sai ka cika ka'idan nan za ka zama memba cikinmu sannan akwai mata akwai inyamurai akwai yarabawa akwai gwarawa akwai hausawa nau'i daban-daban muna nan a wannan gari ma kowanne abin da yake yi kenan kuna sa ma juna haraji ne duk wata koya kuke tafiyar da kungiyar ba ma yin haraji amma idan muka yi mitin muna dan yin haɗe-haɗe da muke aje kuɗi da sati da muna aje naira ɗari ɗari haka sai dai akwai wani larura haka za mu duba mu gani wannan wace irin larura ce wacce za mu taimaki mutum to muna iya haɗa dare ɗaya ma muna tashin mitin akan ya za mu taimaki wani namu ko kuma kungiya ta ga duba ta ga cewa akwai wani mai matsala na kasuwa wanda hakan zai sa ya durkushe ya koma sana'a tsohuwar sana'a sai a sanya za a taimake shi a cikin kuɗin da muke da shi mu ɗan yi masa wani abu ya dogara da kansa. To baya ga shugabancin kungiyar 'yan kasuwa na kasassu guragu kana siyasa muna harkar siyasa kaɗan kaɗan kin san ita siyasa kamar riga ce to sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin sarkin 'yan kasuwa na kasassun abuja ibrahim sagir da wakiliyar muryar amurka madina dauda ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. A gaida Barma, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin Ghana. ya shiga tsaka mai wuya yayin da matasa sun ka bashi wa'adin wata ɗaya ya kammala wani aikin ginin makaranta. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin. jaridar ta ce wata kungiya da ke kiran kanta nanon youth for development ta bai wa mamban majalisar dokoki na bimbila dominic nittowol wa'adin wata ɗaya ya kammala wani ginin ɗakin cin abinci na babban makarantar sakandaren bimbila da kuma zaurin taron su ya kuma miƙa wa makarantar game da abin da kungiyar ta ce ne halin da makarantar ke ciki yanzu ya danganci gazawa da da rashin tausayawa na mamban majalisar da yake wa wani taron manema labarai da wabi a ainihin bimbila shugaban kungiyar jacob bibu ya bayyana cewar an bayar da kwandilar wannan aiki na makarantar ga mr nitiwol tun a shekara ta uku kuma ana sa ran zai kammala shi cikin watanni goma sha takwas amma har yanzu ga shi nan makarantar ba abin da aka yi ki kula da maganar gidanki shine abin da jaridar da daily graphic ta rawaito kuma babban inspector 'yan sandan kasar ghana ne ya faɗawa babban kwamishinan ƙasar burtaniya a nan ghana haka jaridar ta ce babban spectar 'yan sandan kasar ghana dr georgia kufu damfar ya gargadi jakadiyar kasar Burtaniya nan ghana da kada ta yi shishigi a cikin abin da bai gano ta ba wannan gargadin ya iso ne dangane da sakon twitter da high commissioner din ta yi game da kame ɗayan waɗanda sun ka shirya kamfen ɗin nan na fix the country movement wato ko shirya ƙasar oliver baka vomawo dangane da kauce ko kuma dai karya dokan tuki da ya yi game da abin da igp ɗin ya ce ne wannan twitter na ainihin jakadiyar ya so ɓata sunan 'yan sandan ƙasar ghana ne da kuma ƙasar Da na leka Ghana headlines ko wannan labarin na zakulo. Lauyoyi abokan lauyan nan da aka yi kisansa sun yi ƙara zuwa ga babban inspector 'yan sandan ƙasar Ghana. Jaridar ta ce lauyoyi abokan Richard da Bodombe wadda ya gamu da kwaron kwaransa a ranar Asabar yayin da wasu da ake ikirarin 'yan fashi da makamai ne sun kafar masa akan babban hanyar Bolly Bomboy sun ka kashe shi har lahira waɗannan abokai nasa sun yi ƙara ga babban inspector 'yan sanda dr george akufu damfari da ya amfani da ofishin da domin tabbatar da cewar an kama waɗanda suka aikata wannan ɗanya karar tasu wadda aka yi ta a ranar litinin Talatin ga watan mayu ta nuna cewar labarin da ya biyo bayan kisan ya tabbatar da cewar makasan ba abin da suka ɗauka a cikin motar hakan ɗin ya kawo ta yadda giran ido ganin cewar ba kuma wadda aka taɓa a cikin fasinjoji da ke a cikin motar ga baki ɗaya dai hakan ya jawo shakku cewar akwai waɗanda ke bayan wannan lamari da ya abku. Radwan Allah Muktar Abbas sashin kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. jiya laraba shugaban kasar amurka joe biden ya ce amurka tana baiwa kiran wani kunshin tallafi na dala amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai a daidai lokacin da ƙasar rashi ta shiga wata na hudu na kai hare-hare sai dai jami'an fadar white house sun ce ukraine ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin ƙasar rasha ba wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru waɗanda suka haɗa da makamin himas tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren rasha Amurka ta kaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba da fatan kulla alaka ta kudda kudda tattalin arziki da yankin tsibirin da ƙasar China ta yi kirarin mallakar ta ne, yayin da ta dusa shi karfin tattalin arzikinta a yankin. Jama'a gwamnatin Biden sun ce yarjejeniyar da Amurka da Taiwan za ta yi za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsafta. Kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayyar fasaha da zuba jari. Iran ta yi gargaɗi jiya laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba da hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka bayan da hukumar ta bayar da rahoton gano makaman nukiliya a wuraren da ba a bayyana ba a jamhuriyar ta musulunci. Iran da hukumar majalisar ɗinkin duniya sun amince a watan Maris kan hanyar da za a bi don warware matsalar makaman nukiliya da aka gano a Mariban da Baramin da Turkuzabad. wuraren da Iran ba ta bayyana ba a matsayin wuraren yin ayyukan nukiliya. Sai dai a wani rahoto da ta fitar ranar Litinin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce har yanzu tana da tambayoyin da ba a samu ansarsu ba. Duk da ƙoƙarin da aka daɗe ana yi na ganin Iran ta bayyana kasancewar makamashin nukiliya a wuraren To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfila hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.